Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an ne lafiya. Sarfila hashin gumin ne tare da Ibrahim Kalmu su garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau rana Asabar 26 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. filu shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin wasu yau Asabar inda zai gana da shugaban Poland Andres Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan Asabar a taron Doha na kasar Qatar yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kara yawan man fetur da suke samarwa don cike gibin rasa man rasha. sannan shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi watsi da bukatar shugaban rasha vladimir putin da kasashen turai su rika biyan rasha kudin man fetur da takardar kudin rasha ta rubul kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin zamu ji halin da ake ciki a babban taron jam'iyyar apc na kasa a najeriya filu shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin wasu yau Asabar yadda zai gana da shugaban Poland andrew Duda da sauran jami'an gwamnatin mamayar Ukraine. To yanzu dai wakilai ne suke shigowa dandalin Eagle Square inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar APC. To haka kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnan jihar Katsina game da wannan babbar taro da ake gudanarwa. Idan muka danan Amurka kuma za mu ji dalilin da ke sa wasu matasa 'yan asalin nahiyar Afirka ke jefa kansu cikin halayen da basu kamata ba. Ko me yasa? Kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba. A takaice son kuɗi, ci da sauri, a sha yanzu magani yanzu shi ya musu irin wani. kamar yadda muka saba a kowace rana asabar a yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda ba ya kuma ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran shugaban amurka joe biden ya isa birnin wasu yau asabar inda zai gana da shugaban Poland Andres Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland don su tattauna kan mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Za a yi wannan ganawar ce a cewar Amurka a daidai lokacin da alamu ke nuna cewa Rasha ta karkatar da akalar yakinta daga Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine zuwa gabashin kasar. Poland wadda mamba ce ta neto ta karbi 'yan Ukraine masu gudun hijira sama da miliyan biyu. Ana gadon Biden wanda magajin garin birnin wasu rafael trasovski ke warkiya zai gana da wasu daga cikin 'yan gudun hijira a yau dinnan asabar don tattaunawa kan batun samar da tallafi daga bisani a yau asabar din biden zai gabatar da jawabi a royal castle na birnin wasu game da abu da ya kira muhimman al'amura na wannan lokaci a cewar mai baiwa fadar shugaban amurka ta white house shawara kan al'amuran tsaro jack sullivan shugaban ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau dinnan asabar a taron doha na kasar qatar yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man rasha vladimir zelensky ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa ɗauki. kamar yadda ya yi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan fabrairu ya kwatanta ruguza birnin mariupol da rasha ta yi da yadda ta lalata birnin aleppo na ƙasar syria suna ta ruguza tasoshin jiragen ruwanmu a cewar zelensky ya ƙara da cewa rashin fitar da kaya daga ukraine zuwa sauran ƙasashe zai yi matuƙar shafar ƙasashen duniya tuni dai rashin samun alkama daga ukraine ya fara damun kasashen gabas ta tsakiya irin su masar waɗanda suka dogara kan irin waɗannan abubuwa jiya juma'a shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi watsi da buƙatar shugaban rasha vladimir putin ta kasashen turai su rika biyan rasha kuɗin man fetur da takardar kuɗin rasha ta rubel yana mai zargin rasha da wayan kauce ma takunkuman da aka kakaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan ukraine macron ya gaya ma 'yan jarida bayan wani babban taron kungiyar tarayyar turai eu a brussels cewa matakin na rasha a ta bakinsa baya bisa abubuwan da aka rattafa hannu a kai kuma ban ga dalilin da za mu yi aiki da matakin ba putin ya buƙaci hakan ne a wannan makon yayin da rasha ke ƙoƙarin tallafo tattalin arzikinta mai fama da tsauraran takunkuma waɗanda ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata saboda mamaye ukraine da ta yi ta wani jima kaɗan ibrahim ya sake dawa da sauran labaran kafin nan zamu leƙa najeriya inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar apc mai mulki a birnin tarayya abuja yanzu haka wakilin murya amurka madina dauda na wajen taron inda na tambaye ta kowane hali ake ciki Yau ne ranar da jam'iyyar APC take taronta na ƙasa bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta kai gauro ana kai mari kan taron. Wanda ma har ya sa so biyu ana sa rana ana ɗagawa. To yanzu dai wakilai ne suke shigowa dandalin Eagle Square. inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar apc kuma mutum tara ne suke neman kujerar shugaban jam'iyyar a cikinsu mutum bakwai su ne suka fito daga shiyar arewa ta tsakiya wadda ita ce aka ba haƙƙin fitowa da shugaba wanda zai zama shine shugaban jam'iyyar ta ƙasa baki ɗaya sai mutum na takwas daga shiyar arewa maso yamma wato tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari sai kuma alimadu sharif daga shiyar arewa ta gabas to amma karfilu wasu daga cikinsu sun janye ya zuwa yanzu nan to mene ne sa george akume eh to abin da sa suka janye shine ah, ita su george akume tsohon gwamnan jihar benue da sani abdullahi shinkafi daga jihar zamfara sun janye a bisa cewa jam'iyya ta nuna alamu tana son ta samu yarjejeniya ne wato abinda ake cewa consensus a turanci mm. saboda haka su yan bin umarni ne su yan bin shugabanni ne saboda haka za su bi abin da jam'iyya take so. kuma in ka lura mm. in ka lura ai jam'iyyar arewa ta tsakiya ne ake cewa ta fito da shugabar jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya. To kin ce shi ne aka samu mutum bakwai. Tun farko kin ce shi ya arewa maso tsakiya wato ita a nan ne ake ba da cewar za a fitar da shugaban. Yana nufin cewa sauran da suka fito daga wani gurare ba za a yi la'akari da su ba kenan kawai a nan za a zaɓi shugaban jam'iyyar. Eh to idan maslaha za a yi dama ka san lokacin da ake rarraba shiyoyi an ba shiyar arewa ta tsakiya ita ce wacce za ta kawo shugaban jam'iyya wanda zai rike jam'iyyar har na shekaru hudu haka yake a demokradiyya idan aka raba shiya-shiya na mukamai to kaga waɗanda ke wannan shiyar su ne ya kamata su fito dukansu su tsaya takara kuma a wannan karan an samu mutum bakwai da suka fito daga wannan shiyar da ke kokarin neman kujerar shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa. to menene makomar waɗanda suka fito daga wata shiya ba daga wannan shiya ba to a yanzu waɗanda suka fito daga wata shiya da ba wannan shiyar ba kaga kenan da wata makoma domin ai tun fil azal jam'iyya ta za su fito da shugabanni su bai ma kamata su tsaya takara ba amma ganin cewa demokradiyya ne suka ce suna so aka ce to su fito su tsaya akwai wani abu da ake tsammanin zai faru a taron kenan ko ana taron taron zai tafi kamar yadda aka tsara lafin lafiya a taron zai tafi kamar yadda aka tsara a bisa bayanan da muke samu sai dai kuma daga baya baya akwai labaran da ke zuwa mana cewa an cimma maslaha din za a samu shugaba ɗaya daga shiyar arewa ta tsakiya kuma ana kyautata zaton tsohon gwamnan jihar nasarawa abdullahi adamu wanda a yanzu haka sanata ne wanda shine ya fi samun goyon baya daga dukkan 'ya'yan jam'iyya daga kowane fanni na ƙasa ya sashen hausa kenan madina dauda da ke halarta babban taron jam'iyyar apc abuja mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma Ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Tusar filu an umarci dukkan mutanen da ke zaune kusa da wani wurin da ke aman wuta a kasar Philippines da su tashi a yau dinnan Asabar bayan da ya yi bindiga ya cilla burkushin toka da turiri sama na tsawon ɗaruruwan mitoci. aman wutan na ta'al wanda ke wani tafki a kudu da birnin malina ya yi bindiga na wani dan lokaci da karfe bakwai da kusan rabi na safe agogon yankin a cewar cibiyar nazarin aman wuta ta filifino a wani bayani ta yi gargadin cewa wurin na iya sake yin bindiga wanda hakan na iya tuttuɗo aman wuta mai malala cikin sauri tare da iskar gas da burbushin toka kai har ma da ambaliyar tsunami don haka cibiyar ta nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta karfafa shawarar akwashi mazauna yankin da ke fuskantar barazana a kewayen tafkin bayan da ta daga matakin gargadi daga biyu zuwa uku jiya jama'a gwamnatin amurka ta yi shelar kakaba ta kunkuma ma wasu 'yan najeriya shida saboda goyon bayan kungiyar ta'addanci ta boko haram an yi zargin cewa sun samar da kayan taimako da ɗaukar nauyi ko kuma samar da kuɗi ko samar da tallafin na'urori ko sauran abubuwa ko hidindumu ga boko haram a cewar wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta raba ma 'yan jarida waɗanda aka ƙaƙabawa takunkuman za a hana su amfani da dukkan ƙadarorinsu da ke amurka za kuma a hana kamfanonin amurka ma'amala da su amurka ta ayyana boko haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasar waje a hukumance a ranar 14 ga watan nuwamban shekara ta 2013 a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin kungiyar ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a arewaci da kuma arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi da ke bangarorin kasashen kamaru chadi da kuma niger inda suka kakkashe dubban mutane tun daga shekara ta tara. wasu rahotanni da ke zargin cewa matar alkalin kotun kolin amurka clarence thomas ta buƙaci shugaban ma'aikatan fadar white house a gwamnatin tsohon shugaba donald trump ya ɗau mataki na ganin an soke sakamakon zaben shekara ta dubi da ashirin ya sa an shiga duba yadda alkalai kan yanke shawara kan ko su tsama kansu daga sauraron wata shari'a ko a'a. ɗaiɗaikun alkalai kan ɗau matakansu na ƙashin kansu a kotu waɗanda ba lallai a iya ƙalubalanta ba waɗanda kuma ba lallai su kasance bisa ƙa'ida ba kuma wannan ba batu ne da kan kasance dalla-dalla ba musamman ma idan matan da mijin duk suna riƙe da manyan mukamai. a yayin da kotun kolin amurka bata saurari wata shari'ar zaɓe da trump da sauran 'yan republican suka gabatar ba alkali thomas ya kasance ɗaya daga cikin alkalan da suka yanke hukunci kan ko su saurari kararrakin ko a'a sannan shi kaɗai ne kuma ya kaɗa ƙuri'ar hana 'yan majalisar wakilai masu binciken boran da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka na capital a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 amfani da wasu takardun fadar white house da ake takaddama a kansu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina kuma shugaban kwamitin tantance jerin 'yan takara da suka tsaya neman mukamai daban-daban karkashin inuwar jam'iyyar APC wanda ake gudanar a yau dinnan a birnin tarayya Abuja. Wanda bayan da kwamitinsa ne ya samu nasarar tantance 'yan takara tara. ciki har da bakwai da ba su samu cika sharaɗan tsallake aikin tantancewar ba. Ya tattauna da wakiliyar Halima Abdur'uf. ranka daɗe a matsayinka na shugaban kwamiti da yi aiki a kan tantance 'yan takarkaru da suka tsaya ko suka bayyana anya za tsaya neman mukamai a jam'iyyar ku ta apc yaya wannan aikin ya gudana to na farko dai abinda muka yi bayan mun kafa wato sakatariyar din da za ta yi wannan aiki mun anshi jerin 'yan takara da duka takardun da suka cika na neman tsayawa takara mun samu ɗari biyu da ɗaya ko da sun cika fom ɗin ko sun yi duplication amma dai mun samu 199 a cikin su mutum bakwai ba su tsallake wato tantancewa ba wa'ansu saboda matsalar takardunsu da kuma wa'ansu ofisoshi da ake bukata yana da magana shekaru kamar da jam'iyya ta bada saboda mun yi aiki da tsarin mulkin najeriya da kuma tsarin mulkin ita jam'iyyar apc da kuma ka'idodin da jam'iyya ta shimfiɗa na gabatar da wannan biyar so cikin ɗari da da tara bakwai wasu ba cika sharaɗa biyu wasu zo ba so actually a kas muna da mutum ɗari da ko dai ɗari da ko ɗari da da biyu waɗanda sun tsallake wannan tantance wanda su ne za a gabata a wurin zaɓe Allah ya kai baya ga waɗanda ba su zo ba da waɗanda ba su cika sharaɗan takardu na cancantar neman wannan takarkari ba waɗanda ƙalubale wajen tafiyar da tsarin tantancewar na karɓar mutane da dai sauran suka fuskanta babu wani kalubale ko waɗanda ba su cancantan ba an gaya masu kuma sun ga cewa eh, to abin da aka faɗi ɗin gaskiya ne so ba su tahi cikin wani fushi da kwamitin ba sai dai wanda ya zo neman abu bai samu ba ba zai ji daɗi ba amma rashin jin daɗin ba wai dan an mashi laifi ne yasa bai samu jin daɗin ba a'a dan doka ce da ka'ida suka fitar da shi ba wai wani ya fitar da shi ba mun samu kamar ko koke-koke a rubuce game guda bakwai kuma mun bi su ba su kai dalilan da zai sa a ce an hana wani ya tsaya takara ba dai kan abubuwan da aka gabata mana saboda haka kuma saura mun bawa masu zaɓe to um, muna da kyakkyawan sa'arai cewa na farko dai wa'anda suka tsaya zaɓen nan duka sun cancanci abin da duk suke nema kuma sun san cewa a ƙarshen su dai mutum ɗaya ne zai nasara kuma matsawar an bi ka'ida wadda za mu bi a matsayin mu na jam'iyya kamar yadda mu gwada a wajen tantance 'yan takara to ba shakka mutanen 'yan eh, jam'iyya da wanda suka tsaya takarar za su rungumi sakamakon na zaben da za a yi da kyakkyawan niyya To Madalla lagai da Halim Abdur'ub da wannan tattaunawar. Daga Najeriya kuma sai mu danan Amurka inda matasa bakar fata 'yan asalin Afirka suke kaurin suna wurin aikata laifuka a birnin new york a cewar jami'an tsaron birnin lamarin da ya kai ga shugabannin al'umma afirka kira ga iyaye da su mai da hankali wurin kula tarbiyyar 'ya'yansu da kuma mu'amala wato da suke yi da sauran yara abokin aikin baba yakubu makeri ya mana nazari akan wannan batu ga kuma abin da ya haɗo mana Tun a shekarun baya rahotannin jami'an tsaro sun nuna ana ci gaba da kama matasa baƙar fatar Amurka da Latino fiye da takwarorinsu fararen fata da na Asiya. Amma wani abin mamaki a cikin wannan lokaci shine matasa da iyayensu suka fito daga nahiyar Afirka sun fara aikata laifuka masu yawa a birnin na New York. wani tsohon jami'in tsaro da ya aiki a cikin gidaje da dama da ake gudanar da irin waɗannan ta'annaci ya tabbatar da wannan magana inda ya fara bayyana kansa kamar haka suna na isa umar faruk kataki da na yan kasa community akwai wasu unguwanni da yawa da yau ‘ya'yanmu ne da kanninmu na yan afirka wasu ghana gambia senegal gini suke sai da kwayoyi wurin kuma suna nan suna barna suna nan suna halba bindigogi ko even ma bronze community babban polisan bronze community na 'yan sanda ma ya taba kira ya tambaya wani problem ke damun mu afirka to yanzu sabida yaran mu baya controls balle inda na taba haiki na security river park towers masu kawo kwayoyi ma suna ba 'ya'yan su haifaffun garin gama yaran mu ne daga yan Najeriya, yan Ghana, yan Gini. Rahotanni 'yan sanda sun nuna ana samun irin waɗannan matasan na Afirka da ma laifin kisa, inda a bara wani matashi da iyayensa suka fito ƙasar Gambiya ya kashe mahaifiyarsa saboda tana masa faɗa ya rabu da abokan banza ya kama sana'a. Shi ko sarkin musulmi a New York Alhaji Yahuza Abubakar ya ce iyaye na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin tarbiyyar 'ya'yansu inda ya kara da cewa. Kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba a takaice son kuɗi ci da sauri a sha yanzu magani yanzu shi ya musu irin wannan saboda haka muna so mu kira administration mu zauna da wasu su so mu miko wuya ya so mu zauna mu laccan su mu gwada musu yadda ya kamata su tafi garin saboda a samu zaman lafiya amma idan suka kiya mu za su jawo mu cikas because kowa shiga matsala duk mu za a nema yanzu mu ba ata mana lokaci ba. Shi ma Muhammad Bashir Kabore mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasa da ta hada da al'umman Ghana da Najeriya da Gambia da Nijar da sauransu ya ce akwai bukatar sanya idanu akan kai komon yara inda ya fara jawabinsa kamar haka. Iyaye a kula a duba domin kramin da ke gudana cikin united states in ka je mafi yawanci ya ce yayanmu ne na afirka ake samun su don shi muna kira a masani na vice president na yan kasa don allah jama'a a yi kokari a ringa kulawa da shiga da fitan yaranmu sai dai shugabanni a fannin ci gaba a wannan shekaran sun gabatar da sauye-sauyen shari'ar laifuka da aka yi don niyyar gyaran rashin daidaito da ke sa ake kama bakar fatan amurka ana yanke musu hukunci kana ana tsare su amma a aikace a garuruwa irin su new york waɗannan sauye-sauye za su ci tura lamarin da ka iya ƙara yawaita aikata laifuka inda za a ƙara cin zarafin bakar fatan amurka tare da tsare su a maimakon kare su a cewar masana baba ya ko makiri sashen hausa da muryar amurka a birnin new york To a gaida baba ya koma makeri kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci shida ashirin da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A koda yaushe idan ana so za a iya shafin mu yanar gizo voa voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan birnin Washington DC a na cewa karfe wato karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya na rana yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. sojin shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Ibrahim dan yaro. Shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin Zandar na jamhuriyar Nijar. A don haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka. In ana magana hanya, hanya mai kyau tana sa hatsari mara kyau tana sa hatsari. Amma hanya mara kyau ta yi kawo rashin hatsari da tsoro ko a hankali gida. Yanzu gidi ma hanyar ta sabuwar hanya ce, gidi ba a cikin kiɗa ne Gidi ma hanyar gidi mun. ki ba hanya hanya mata mai yanzu ala ciki ka tuka kai hatsari sai dai kawai mota ko ta yi da rafi amma kiga an yi mutum gudu ya sa an hatsari daga ganin zuwa take ta arai to abubuwan nan zama na mutane da kamar mutane da muke tuki kamar ba mu da hankali kamar mun sha wani abu muke tuki ka ɗauki mutane ya kamata ka san yaunin mutane ka san yawan mutane akan kai da wanda suke ciki da wanda suka gamu da su to duka wani an yi burus an mace shi kina jin gani abin ki ba da shawara da mun kungiyoyi masu motoci da su direbobi da kuma mu zo mu zauna tare mu san me ya kamata mu yi wanda ya kamata ka sauki a ciki ba fasa sai dai ka sauki a ciki tunda za ku dokokin za a dauka sai a dauki dokokin da sama sai a ce a bar su eh, tunda ni na zama yau shekara goma sha bakwai mun yi zama annami mun yi zama mun aji duk irin abubuwan da ka hazari an sha a kan maganin su sati da na biyu aka fara aiwatar da na abu wannan sati na biyu a dakatar da su parce que akwai sarri ba a hukunci ba a hukunci in akwai sarri kina abu bai fiya kuma dai ba ke shi kaso bane yake da solution ba shi mai solution akwai hanyoyin da kamata a yi wani za a labartar da direba da kanshi a hana shi neman abincin yaji na garin tsawon lokaci kenan kenan kin wannan yana iya kowa ya zama ci kenan an hana neman abinci na ba ka so a kai ne ba ganin da lafiya ta da komai an hana da duka mota tsawon shekara guda ko biyu ko uku kenan jan gadi jasu sun to ba su duwan zai yi kina san matakin da dauka to dan aka ka so kai wata uku ko wata biyu ka wata ba a ci gaba zaka yi ka ci gaba zaka eh, yi shi na da kenan na biyu babu biyan hakkin mutanen da ya ake kashewa duk mutumin da ya kashe mutum ya san za su yi da gidansu a biyan mutane jiya mutane su wasa in mutum ya san ya ɗauki mota ya kan gaci za a hukunta shi za a biya diyadi dole abin za to dole abin da ke mutum sai cika shi kana gani zo da mutane mutum ashirin shan iska mutu babu wani samu diya ko guda dalili waccan motar take ɗauke da mutanen ta da ishora nan ma najeriya ce wadda ke da rauni ita ce a yanzu mu tabbata ba da takaranta ko su yi sahihanci takaranta kin ga abin zama na dole sai an sa ido ana so a samu solution problem an kashe mutane mutum na diya ashirin diya sha biyar diya goma an kashe matar yan ta mijinta yana nan ya ya rikici an kashe uwa ta baɗiya babu tiyar za a ɗauki wani yaunin su na zamu madam na zamu ina miki so mishi haraka takardun mota ma su ma sai an ɗauki mataki wannan kai ko daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan yanzu misali ka ki misali yanzu ga example ne concrete yanzu ku kuwa muke cikin wani kidi ba madam takardu muke duk wata uku a sai su shi karta wani muke sa mu sai patent mu sai biyan su mi visit amma aikin ya gagare mu don an bar wasu basu da haƙƙi su suna aiki kuma zai ma jin biya fata da fiye tana mai zamu biya madam kina ya kamata gwamnati ta shiga barci wanda yake da haƙƙi abu yayi wanda bai da haƙƙi ya bari wanda yake da haƙƙi in bari da ba a san wani hukuncin zane. shi ne tsarsu ne solution on problem hukunci ne tsanani hukunci ko kai kamata ne da da in an ce baka da mota ba ka da son baka wuta in an ce ka da mota ba ofis baka wuta in an ce ka mota duk wani abubuwa ne sakaki kawo matsala kuma in ba muddin ba sai aka aka maganin babban san ina zamu ba muna halaka da yan uwan da gangan ba babu babu babu wani abu wanda zai mu ciwo a cikin kina tunda na kashe mutane ba abin da kai yi wance ya kashe ba abin da kai yi wance ya kashe ba abin da kai yi kowa sai abin da gina ba ya kamata mu da mu masu motoci da direbobin mu da hakuna mu zauna mu fuskanci abu guda na ya ne kamata mu gyara wannan aikin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka mu amma in mun yi an muna yin abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mu da kwantarakin a gaba da Allah ba zalim sarki to madalla a gaida malam Ibrahim dan yaro a wannan mako ne kuma aka yi wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane goma sha hudu suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin ya yi wa wakilin mu hamza adam karin bayani wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan eh, renta nan take ita wannan karamin motan da ta kama da duk mota da ke cikin wannan motan ka kone urmus wata abin da ya sandiyan shi wanga mummuna hatsarin mota shine ita wannan babban mota wanda take da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shema da samasa to ita wannan babban mota ta so ta yi wata mummuna ubatakin ce Allah ya kaddara ita wannan karamin mota kuma tana nan tahe ce ta wannan babban mota ta kara da ita wanga karamin mota ita wannan karamin mota ta shi kasa ita wanga babban mota daga bisani dai wuta ya kama inda su mutanen da suka ci wannan karamin mota ba wanda an ka same shi a raye kuma ba ka iya ka gane ko wani shine wani su duka sun mutu kuma sun kone da wuya a gane ko su waye hadurran mota na daga cikin masihun da ke ci gaba da lakumin rayukan jama'a tare da tattalin arziki na kasar abinda wasu al'umma ke dora alhaki bisa wasu direbobin da ke kazamin gudu tare da mashan kayan maye Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. To madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wadanda kuka ji muryoyinsu musamman bakon namu Malam Ibrahim dan yaro. da baki ɗayan ma'aikatar sashen hausa da muryar amurka musamman ma hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma lokacin da za mu karanto kaɗan daga cikin sa'ayi da kuma su auki aiko mana ta imel. saƙonmu na farko a ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce a yayin da watan azumin Ramadan ke kawo jiki muna kira ga 'yan kasuwarmu da su bar farashin kayayyakin masarufi a yadda suke idan ma har ba za su iya ragewa ba domin sun saba ƙara kayayyaki tsada a irin wannan lokaci saboda kawai su ci riba mai yawa don sun ga bukatun jama'a ya ƙaru. To Allah kyauta. Sakonmu na gaba kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salamata Haruna da ba da anti matar Bafa Haruna ba Bajoga. Suka ce muna taya kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna murna cika shekaru sittin da kafuwa. Da fatan Allah ya ƙara kungiyar ɗaukaka kundin tsarin mulkin wato kan 'yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito sai mu ce amin sai kuma sako daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rajau suka ce da matsalar rashin tsaro apc ta yi amfani ta lashe zaben shekara ta 2015 yanzu kuma mun fahimci pdp na son ta yi amfani da matsalar rashin tsaro don ta lashe zaben shekara da 2023 don haka mu dai a ganin inda har apc ba ta zama dogara ba to ba lalle ba ne pdp ta zama mafita ba domin 'yan siyasar najeriya tamkar dan jimma dan jimai ne saboda haka a dai ta sha'ani kawai wato wai an cuci dan ƙauye To ƙarshen sakonnin da suka wato ka aiko mana kenan a yau sai a ci gaba da aikowa idan lokaci ba mu dama za mu ci gaba da kawo muku. Masu raro a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya na gabatar da shirin da kuma hailu haile wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa na an jima kaɗan da daddare. Salamu alaikum.